بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين الإمام abu zakariya yahya annawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na casa'in da shida kuma za mu tashi babu shafa'a wato babin da ke bayani akan mahimmancin nema wani alfurma shine shafa'a nan ba ana nufin ceto na lahira ma nema wani alfurma a bashi wani abu ko a masa wani abu a nan duniya domin shi ma shafa'a na lahira din nema wani alfurma ne wani ya cece ka ya roƙi Allah ta'ala a bai ceton kai kai ka aljanna ta nan shafa'atun nas ake nufi wato alfurman mutane wannan babin zai gaya wani mahimmancin yi wa wani alfurma abinda ake cewa shafa'a a nan shine imzimamul adana ila al'a'la liyasta'ina bihi alama ya yarumu shine na ƙasa ya tsanantu da na sama domin ya samu wata biyan bukatarsa kai matsayinka bai kai in ka nemi abun a maka ba a wurin amma akwai wani wanda ka sani wanda in ka bi ta hannunsa ya yi magana za a maka wannan abu to ya yi maka shafa'a kenan ya yi maka ya yi maka shafa'a wato ya nema maka alfurma sawa'un an maka abun ko ba a maka ba dai ya nema maka in an maka kuma kaga an ci nasara kenan to duk wani abun da mutum yake bukata a duniya ya zama in shi da kansa ne magana ba za a masa ba amma kai in kai za a masa za a masa to don kai masa da ka samu lada za a ce ka masa shafa'a ka nema masa alfurma kuma wannan yana nuna kyan zuciyarka cewa ka ba hasada a zuciyarka kana so wa kuma dan uwanka abin da kake so wa kanka tunda za ka iya ma nema wani ma wata alfurma a yi masa kana ta ba don kana da hasada ba za ka yi ba sai kanka kawai za ka nema za ka nema so a cikin mutane akwai wanda shi damuwarsa damuwar kansa ne kawai wannan ciko ne a cikin al'umma mun sha faɗa ciko ne a cikin al'umma akwai wanda kuma damuwar kansa da ta mutane to wannan ne mai amfani a cikin al'umma khairun nasi anfa'uhum nan. mafi alkhairi mutane wanda ya fi su amfanin mutane to akwai matsayin da Allah ta'ala zai baka wanda za a zo ana neman irin wannan alfurman a wajenka saboda ka san jama'a ko kana da matsayi a wurin jama'a to mutum shi da kansa ya yana neman abu ba za a masa ba amma ya biyo ta hannunka sai a masa ko dai wata bukata yake da ita na wani abu na amfani na amfani kuma yana neman aiki in kai magana za a bashi ko yana neman mata ya biyo ta hannunka in ka je ka tambaya masa za a bashi kaga wannan shafa'a ce yana neman wani kaya a wajen wani zai yi harkan kasuwanci shi in ya je ba za a yadda da shi a bashi ko matsayinsa bai kai a bashi amma an kai magana ku dinga bawa ne kaya za a bashi wannan shafa'a ce ko wani abu na alheri ko ya shiga wani hali na rayuwa yana neman taimako kai maganan a taimaka masa ko yana neman bashi in shi ya tambaya ba za a bashi ba amma ya biyo ta hannun ka yanka ce za a ba wa ne bashin kaza za a bashi wannan shine shafa'atun nan ceto ne na mutane wato nema mutane alfurma ne abin da zai amfane su kuma wannan abu ana yin sa fi sabili lahi ba a karban ko kobo kamar yadda zamu zo akan wannan in ka karbi kuɗi ka a haramun sannan akwai neman alfurma na a tunkuɗe wa mutum wata cuta kamar kayo mutum laifi sai ce sai ya rama ka taka shi mata ya taka ka sai ka biyo ta hannun wani sai ba shi haƙuri sai ta to ya yafi ina bin ka wani haƙi ce zai ɗaure ka kuma zai iya ɗaure ka ɗin in ka ba shi haƙuri ya ƙi sai ka samu wani wanda yake jin nauyinsa ko mai matsayi a wurinsa in ka zo ka masa magana in yi wancan magana suke nan su jale ka ya ɗaga maka kafa zuwa wani lokaci ko bashi yake binka ka kasa biya sai su ya ɓaci zai ɗauki wani mataki a kanka sai ka je kai wani magana sai masa magana shikenan sai ce to za ba shi zuwa lokaci kaza ko na yafe masa ko na rage masa ya biya kaza duk wannan shafa'atun nasu ne cutarwa ne cutarwa ne ka tunkuɗe wa mutum to kamar yadda ake nema a wajen Allah ta'ala to ana nema a wajen mutane ma yanzu in ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ta'ala ya gafartawa ne to kana nema masa ceto ne kana nema wata alfurma ne wajen Allah ta'ala idan ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ta'ala ya biya wa ne bukata kaga kana nema masa al'umma to in kai mutumin kirki ne za ka amfani al'umma da yawa domin irin wani abubuwan kan ba za ka rabu da su ba kullum za a dinga kawo maka su wanda za ka iya kari wanda zai gagare ka in ya gagare ka shi kenan kuma karka ce in dai ba za a ba za ko namar magana bai zai ba a yi masa in in bai yin ba kai ka yi nema masa alfurman kuma za ka samu ladan wannan alfurma din da ka nema masa ko da ba a yi ba in kuma yi kuma kaga lada kan lada kenan sannan kuma akwai wanda za ka yi tamani kamar bai zai yi ba in kamar magana kuma sai ya yi sai ya yi saboda kai in wannan shine shafa'atun da wato nema mutane ceto ana nufin alfurma ko a wajen wani babban mutum wanda shi wannan zai iya zuwa wurinsa ba ko sarki ne ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne wani mai matsayi a cikin al'umma ko kuma a wajen wani dan uwansa ko babansa ko a wajen mijinta ko makamancin wani. wani ma wurin ɗansa ne ya nema ɗan sai yi ɗan bai yi ba kai in kai wa ɗan magana kuma sai ya yi ka nuna masa muhimmancin iyaye a wajensa sai kaga yayi wannan abu to wannan shine hidimar da ake so ta shiga a cikin al'umma bayan taimakon da kai za ta yi da kanka wanda mun karanta babi biyu akan wannan a baya babin tausaya wani da babin taimakon wani da biya masa bukata to bayan kai kana yi da kanka to kuma ka dinga nema wa wasu ma a yi musu matuƙar wannan alfurman ta halatta matuƙar abin da za ka nema masa ɗin halal ne matuƙar mutunci ba zai zube ba matuƙar walaƙanci ba zai shigo ciki ba wannan sai ka yi masa domin ka samu lada shi kuma bukatarsa ta biya yi maka ya maka addu'a mai kyau ya maka addu'a mai kyau wannan idan mutumin kirki ne mutum kuma ya samu matsayi a cikin al'umma wannan shine babban amfani da zai wa al'umma babban amfani da zai wa mutane sai za ga in Allah ba mutum matsayi za ga mutane suna yawan bukatansa wani ba je bara bane ko roƙon wani abu ba je a taimake shi don a sa baki ne a yi masa abu a wani wuri shi ne kawai abin da yake bukata to irin wannan hidiman tana da muhimmanci ita rayuwa dama cuɗe ni cuɗe ga ne wanda yawan wannan hidima ta nan wannan kuma ta can annasu linnasi min habarin wa badiyatin ba'dhu li ba'dhin wa illan yash'uru khadamu wasu suna na yi wa mutane suna yi wa shashin su hidima ko an sani ko ba a sani ba takan yi wa mutum ya zama baya tunanin zai kai wani matsayi amma da sababin ka sai kai wannan matsayin kamar sanewa masa alfurma babba ana buga misali da annabi musa alaihi salatu duk duniya duk duniya ba wanda ya nema wa dan uwansa alfurma irin yadda annabi musa ya nema wa annabi harun annabi musa shi aka aiko shi ya zama manzon allah zuwa ga fir'auna da jama'arsa amma ya roki allah ta'ala ya ba wa annabi haruna annabta su je su isa da sakon tare sai aka ce duk duniya ba wanda ya shafa'a irin na annabi musa to ne abu za a baka ya wuce annabta wata kyauta za a maka a duniya ko matsayi ya wuce annabta babu shi ai amma ya nema wa dan uwansa ce haruna wa washdud bihi azari wa ashriku fi amri ga haruna dan uwana ne shi ma ka fashi annabtan ya zo ya karfafe ni mu je mu isar da wannan wannan sabo to kaga ba hasada kenan haka ake son mutum ya zama zuciyarsa fara fat yana iya nema wani wani alkhairi a wajen wani قال الله ta'ala ما wannan yace ubangiji ta'ala ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha man shafa'atan duk wanda ya wata alfurma wa wani shafa'atan hasanatan neman alfurma mai kyau yakul lahu nasibun minha zama shi ma yana da wani ɓangare na wannan neman ceton da yi na lada za a ba shi lada saboda ya nema wani wani alfurma dama kuma abu ne da ake yin sa don Allah saboda ana neman lahira da shi ne hidima ne wa al'umma wanda ake tamani shiga aljanna da sababinsa to duk wanda yi wannan ubangiji subhanahu wata'ala yace zai zama yana da rabo na lada mai yawa da sababin wannan wataƙila shi ma a bashi ma irin wannan abu idan addu'a kai neman ceto mai kyau shine ka jawo wa ɗan uwanka wani amfani ka nema masa wata alkurma da za ta amfani shi ko ka tunkuɗe masa wani abu da zai cutar da shi kuma don neman yardan Allah idan ya zama na kai ma kana da wani ɗan interest a ciki za ka amfana da wannan ka nema muku ne ka nema muku ne so amma wannan bire nuna falalanka ba duk da dai wani zai amfana a ciki amma a ce wani ne zai amfana da abun ka nema masa to idan kai masa wannan kai ma kuma sai amfanin abun ya dawo kanka ba shine niyanka ba niyanka taimakon wani kuma sai Allah ya taimake ka da sawabin wannan kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati Allah yana taimakon ba in ba na taimakon dan uwansa duk wanda ya damu da biyan bukatar dan uwansa to Allah ta'ala ko zai biya masa bukatunsa hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud wanda yake nuna cewa irin wani abubuwan don Allah ake yin su manzo sun ce man shafa li akhihi bi shafa'atin fa ahda lahu alaiha hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban azima min awabi riba duk wanda ya nema dan uwansa alfurma sai shi dan uwan ya ɗauki wata kyauta ya bashi kuma ya karba to ya zo kofa mai girma daga kofofin riba kuma ya ci riba ne kaga sai abun don Allah ake yin sa kamin alfarma an bani kwangila ko an bani aiki kai magana an ban aiki ko an bani bashi ko an taimake ni ko sisi kar karba in ka karba ka karbi riba ne dan tsakani da Allah ake wannan abun shi yasa Allah yake duk wanda ya kullahu nasibun min zai samu lada a sai ibada ce don Allah ake yin ta to kar ka dauki wannan abu ya zama kuma sana'a in ya zama sana'a bai da kima bai da daraja bai da daraja kwata kwata kawai tsakaninka da Allah kake kuma ta wannan hanyar bayan Allah baka lada kai ma sai ka ga wasu bukatunka kuma suna biya ta inda baka tsammani wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi afaikum da sababin mu innan wanda kake wa alfurman Allah sai azurta kai ji in ka kai ma kuma ya taimake ka idan kai don Allah in ka dauki wannan abun sana'a kuma to zaka ci kasuwan ka na dan lokaci amma za ta tashi za ta watsa kawai na dan lokaci ne kawai don ba sana'a bane wannan ka dauki ibada ta zame maka sana'a don Allah ake yin ta ya kullahu nasibun minha suka ce yana da sawabu shafa'a za a bashi ladan ceto da sabuba da sababin da yayi na wani ya samu alkhairi ayin ka taimake wani Allah zai taimake ka ko da ba ta wannan bangaren ba kila kai ka masa alfurma ya samu wani matsayi ko na aiki kai kuma wannan aiki ba shine bukatan ka ba amma kana da wasu bukatun daban sai Allah ya taimake ka akan bukatun ka sai kuma ka ka samu wani bangare na wani rabo daga cikin ceton da kai yasa ko dukkan wanda ya damu da damuwan jama'a da za a ga kuma bukatunsa suna biya da izinin Allah Allah zai sa da Allah zai taimake shi a cikin al'amuransa zai samu rufin asiri ba zai zama yana cikin tashin hankali ba shi kuma wani abun ma sai a zo a masa ba shi ne mai amar ba saboda mai saboda yana yi shi ma kamata dinu da kamar yadda kake haka za a maka aljaza'u min jinsil amal hadisi ya tabbata a sahih muslim manzo sun ce ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dahri al-ghaib illa qala lahu al-malik wa laka bi mithli illa qala lahu al-malak wa laka bi mithli babu wani wanda zai wa dan uwansa addu'a ba tare da ya sani ba bi dahri al-ghaib san komai ba sai masa addu'a kai kana da bukata baka ce wane taimake ni da addu'a ba ka ce kana masa ba kawai bai sani ba kawai sai kaje ka ci gaba da masa addu'a Allah biya masa bukatunsa wannan bukata sai mala'ika ya ce amin to yanda ya zo a tarwa za a karbi azan sannan kai kuma mala'ika zai ce kai ma Allah baka irin wannan shine addu'a bi zahirin ghaib ceto ne saboda haka za ka samu lada idan ka yi wannan kuma za ka samu taimakon Allah kuma sawa'un buƙatar ta biya ko ba ta biya ba ta biya ko bata biya ba da ka nema masa alfurman an masa ko ba a masa ba kai kan dai ladan ka ya tabbata don ka iya abin da ka iya cewa a masa ko kar a masa wannan kuma abu ne a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yasa maza sun ya ce ubangiji manzo ta ce manye shawa wanda ya ceto wanda ya nema wani alfurma za a bashi lada bai ce wa shaffa ba a bashi sheto ba a'a ko ba a bashi ba ko ba a masa alfurman ba za ka samu za ka samu wannan ladan to wannan yana nuna mana aiki ne babba ba kowa ne yake iya yin sa ba saboda duk abin da aka je maka aikin lada ne tsantsa ba wani abu da zaka samu na duniya a zahiri to sai bayan Allah na gari ne suke yin sa kuma sai mai wakilin zuciya sai hadisin wa ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasa'ihi faqala ishfa'u tujaru wa yaqbi Allahu ala lisani nabihi ma ahabba muttafaqun alayhi wa fi ma sha'a hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale ce kana sallallahu alaihi wa sallam manzon sama ya kasance dabi'ansa ne idza atahu dalibu hajatin idan mai nemo wata bukata ya zo ya nema wurinsa kuma bai da abin da zai bashi ba kabala ala jula sai sai fiskanto mutane don wuce zai ce yana neman abinci ko neman riga sai manzo Allah sai fiskanci sahabbansa wanda suke tare da shi fa sai ce ishfa'u tu'jaru ku nema masa alfurma za ba ku lada idan kai baka da shi ka ce wani na haka man kana da ragon abinci ka ba wani wani sai a bashi albarkacin kai magana ko riga ko wani abu kowane irin abu ne wani ka nema wani alfurman ka zamana ka sa baki a bawa ne mata a ba shi aiki a ba shi gida ya zauna a taimake shi a ba shi kaya ya yi kasuwanci domin za su sai ce ku yi haka ishfa'o ku nema masa alfurma tu'jaru za a ba ku lada sai don Allah ake yin abu A yi don lada A yi domin a baka lada wannan ko din wani ya taba shi ina injiniyan idan kai wa mutum irin wannan abu ya baka kuɗi ko kuma ya baka lada ka karɓa daidai dai idan ka masa aiki misali yanzu mutum ya kawo fom kai za ka cike masa ko za ka nema masa a online a kwamfuta kaga za ka shiga ne ka yi rubutu ka ɓata lokacin ka kai kaza da kaza to wannan ladan aikin ake baka ba wai ka nemi baya ka nema masa alfurma ne ya baka ya baka ladawa a wannan aiki ka masa in dai akwai ɗawainiyan da zai wani aiki ne maka to wannan za a bashi za za za a biya shi ladan aikinsa amma ba kawai ka sa baki a yi wa wani kaza ba a yi wa wani kaza shi nan daga wannan kawai sai a ce kai kuma a biya ka ba a'a don haka ne ai mai kuɗi talaka bai zai samu ba kenan sai mai kuɗi ne zai samu sai mai kuɗi ne zai samu wannan shi ya lalata samun aiki a ƙasar. nan sai ka juya sai kaka dubu ɗari biyar ko kaka miliyan ɗaya akwai aikin da ake ta ana ba da miliyan hudu da rabi wai kafin a baka shi alfurma fa za a nema sai wani bani slot sai ko biyu ko nan sai ya ba da miliyoyi kafin a bashi don Allah na annabi yaushe zai biya wannan kuɗi kaga dole ya yi cin hanci da rashawa kuma ko ya cancanta ko bai cancanta ba tun da ya ba da kuɗi za a za a bashi wannan baya halatta kuma wannan ba sana'a ba ne. wasa kuma ha'inci yana shigowa a ciki don za a ɗauki wanda bai cancanta ba kuma da zalunci don za a hana wanda ya cancanta ba shi ya cancanta amma ba za a bashi ba saboda bayi da bayi da kuɗi duk shari'a in ta hana abu akwai abin da ta hango na cutarwa a cikinsa yace wa yaqbi Allahu ala lisani nabihi ma ahabba Allah ta'ala yana biyan yana yana hukunta abun da ya so ala lisani nabihi a bisa harshen annabinsa muttafaqun alayhi bukhari da muslim wato Allah ya hukunta in je ka nema wani alfurma tsakani da Allah za a baka lada Allah ya hukunta wannan a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma za su zai iya magana aiwowa ne kuma sai a masa Allah riga kaddara samun abun nasa da neman alfurma da aka masa wanda Allah ta sama ya masa yace ma a ahabba abinda Allah ya so wannan wannan riwayan bukhari ne sai yace wa fi riwayatin ma sha'a abin da Allah ya ga dama akwai bambancin masha da ma a habba ko mashi'a da mahabba mahibba abin da Allah yake so mashi'a kuma abin da Allah ta'ala ya ga dama ya faru yana son sa ko ba ya son sa yana so ko ba yanzu kaman ka je ka saba Allah Allah ne ya ga dama amma ba yana son sabon Allah bane ba son sabo in ka je kaiwa Allah ta'ala da'a Allah ne ya ga dama kuma yana son da'a amma me yasa da ganin damansa za ka saɓe saboda ai in har ba da ganin damansa ba ka fi ƙarfinsa kenan ba ka ba ka isa ka gagari Allah ba in ka matsa ka ce sai ka ce ba ka dama ka yi amma kuma ba akwai ranar kiɗin lanci sai za ka maka wannan shi ne mashi'a za ka ga daman ka yi abu ba son su kake ba za ka iya son abu kuma ba ka ga daman ka yi shi ba Allah ta'ala yakan so abu bai ga daman ya yi ba kuma bai zai yi ba yakan ki abu kuma ya ga daman yayyo kuma sai yayyo yakan so abun kuma ya ga daman yayyo sai yayyo kuma duka kowanne yana faruwa ya so abubakar ya yi imani kuma ya ga daman abubakar ya yi imani sai ya yi ya so abu jahal ya yi imani sai bai ga dama ba abu jahal sai bai imani duk abin da yake faruwa da ganin daman sa ne da kaddaran sa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin saboda haka ba za ka ga daman abu sai ubangiji ta'ala idan idan ya ga daman ya ga daman yin abu to manzon su ma ishwa ishfa'u tujaru idan mutum zo neman bukata sai ce ku ku nima masa alhurma haka nan idan wani ya zo yana bukatan abu a wurinka sai ko ba ka da shi amma in kai wani magana zai iya masa sai ka masa ko kuma ka gaya wa sahabbanka ko abokaninka ko wani kan ku nima masa alfurma wajen wane wannan kila kai din in kai maganan ba za a saurare ka wasu ka nemi wani ya yi wannan shafa'a ne ya nema masa wannan alfurman zai samu lada zai samu lada to amma irin wannan shafa'a din ana yin su ne a abun da yake na halal duk abun da yake na haramun ba a yadda ka yi wa wani alfurma ko ka nema masa alfurma a masa ba za ka nema masa alfurma a ba shi giya ya sha ba ko ya zina da wata mata ba ko kan yana wasu alfarma a bashi bashi da riba kai ka samu kasan mutanen banki sai ka je kai magana su bashi bashin kuɗi amma kuma zai biya da kuɗin ruwa wannan mummunan ceto kenan wannan alfarma mummuna kenan Allah da ita da ita haka nan ba a shafa'a cikin haddi abin da ya shafi haddi mutum ya yi sata za a yanke masa hannu ka ce to Allah alƙali kai haƙuri ka bashi. ko za a masa bulala ya yi zina ko ya kashe wani za a kashe shi ka ka ba da hakuri a kyale shi ba ba ba a haddi ba a shafa'a ba a neman alfurma abin da ya shafi haddi shi sa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu anha ce abin da ya shafi akwai wata mata ya ce mata almakazumiya. tana yawan sata sai aka kama ta to da ta zo wajen manzo aka kata wani manzo aka kaga an kata wani alkali tabbas za a yanke mata hannu da su shawa sai abin ya dame su da jikin sahabbai yanzu za a yanke wa matan nan hannu ka sa abin baka yi zurfin tunani ba sai kaga ba da dadi mutum ya yi zata a zuwa ce za shi ya sa ma yan abin nan human rights yake ba su san Allah ba su suna ganin wannan abun kamar zalunci ne ma ba su yarda da shi ba duk wani haddi da za a yi to in ba zurfin tunani kai ba sai ka ga rawo ya abun dubu talatin a yanke masa hannu yadda hannu yake da mahimmancin nan sai ga ba haka ba baka san cewa yanke masa hannun shi kansa tsarkake shi ne sannan kuma zai hana ya sake wani satan zai hana wasu masu su ɗauki abun miliyon dubu kana tunanin hannun sa kila kimansa ya kai miliyon hamsin za a yanke shi abin da bai wuce dubu talatin ba to idan ba a yankin ba zai sa wasu je su sati abin da ya kai biliyon dubu ma inda ana yin kiyon ko ba za a samu wannan ba kawo da barna a bayan kasa shi kansa an taimake shi ya je shaƙin wani ya je faɗa wutar jahannama saboda haka wani sai ka ga abun bai masa ba wani ya za samu wani malami Ita wai shi kan abu yana ba shi mamaki hannun da in an yanke wa mutum za a biya diya dirhami ɗari biyar amma kuma an an sati in ya sati dinari dirhami uku shine in dinari sai a zo a yanke shi yace to ya haka in an yanke masa hannun in za a biya shi za a biya shi misali a ce miliyon hamsin amma kuma idan sata ya sati abun dubu talatin wanda bai kai miliyan ba kuma sai a yanke hannu domin ya sa ya aka shi yana mamaki shi ne malamin ya ce masa إذ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل زيانة ذل الخيانة فهم حكمة الباري تأتي أي لما أمنت غلط ولما خانت خانت لوكتي ده هنوم كي كي أمنتي فلوكتي ينادى ميت أجا ثم تيجي ما كفيها بيا كم مليون خمسين أيرين دي أيين زو كوكسان خمسين amma idan ka je kai sata to hannun ya zama bai da kima kwata-kwata ya walakanta yasa ko abun dubu talatin ne kuma sai a yanke hannun kuma yanzu ya zama bai da wani kima hannun saboda ya saba wa Allah ya yi sata yake to a can aka ce a biya dirhami abun nan eh, abun nan da biyar a lokacin hannun yana da amana ne sai ya yi tsada a lokacin da ya ci abin da bai wuce dirhami uku ba za a yanke hannun a lokacin hannun ya yi ha'inci ya kaskanta bai da kima shi yasa aka ce a yanke shi shi yasa aka ce a yanke so ba a ceto a cikin wannan ba za ka zo ka nemi alfurma mutum ya yi zina yana da mata ana jefe shi da duwatsu yana wayo Allah yana je kar ka zo kuma kar ka cewa kana jin tausayinsa to shi ya ji tausayin kansa ne har ya mutu ana jifansa kuma wannan shi zai hana wani bai zai yi ba gani ga wani ya yi shawara tsoron Allah shi yasa haddi ake yin sa a sarari inda mutum zai gani mutane za su gani amma rashin wannan shine zai sa sai kaga mutane abin nan suna ci gaba da sabon Allah saboda ba a tsaye musu da haddin Allah to shi yasa abin da ya shafi haddi idan wato abu ya zo gaban alƙali, kai baka isa ka ce za ka mutum ceto ba amma idan yayi wani abu na laifi ba ba sani ba zai iya koyewa ya je tuba to ka bashi shawara kai ya kawo kansa ya je tuba zuwa ga Allah ta'ala kamar yadda manzo ya ce man ata minkum bi shay'in min hadhihi al fa falyastaqim bi sabilillah fa innahu man yubdi lana wa nukum alayhi kitabal duk ne wani irin wannan ayyukan ya je ya rufa kansa asiri kamar yadda Allah ya rufa masa amma in ka zo ka za mu tsayar maka da haji in ka zo wani ya wani sata sai wance kawo karansa wajen manzalarsa sama aka yanke masa hukuncin za a yanke masa hannu ya tabbatar ya yi sata sai kuma wanda aka yi satan sai zo yana cewa ah, ya yafe masa a kyale shi ya yafe masa a kyale shi manzala sun ce ina ina ma da ka yafe masa kafin ku zo nan sai ka makara yi sun da aka yanke masa hannu don ah, alkali zai hukunci wanda ya ce ya yafe kawai shi ke ne tafiya ita kowa ma zai ce ka yafe kuɗin ka kam amma yanke hannu kuma haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ka amma da tun kan ya zo ka ce ka yafe masa ka ruba masa asiri sai ce tuba maganar mata zo gaban gaba alƙali to makhazuniya da sai sata aka kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai sai abun sai damu Qurayshawa sai suka ce kai ya kamata wa manzon Allah magana yanzu za a yanke hannun matan nan za a yanke kan shi dan sai sa maka ta abun tausayi ne wannan za a yanke hannun matan nan amma ya tabbatar maka idan barawa ya maka sata ya maka mummunan sata za ka yi samu da za ka iya kashe shi ma kashe shi za ka yi. ka sa abin bai shafi mutum ba zai zai gane abun ba amma zata na in kai aka yi fushin da za ka yi ma kai ka samu dama za ka iya kaje jima suka ce za a yanke mata hannu to Allah wa zai je wa manzara sama magana a mata afuwa sai aka ce to in ba Usama ba waye zai iya zuwa gaban manzara sama ya nemi wannan alfurman ai sai Usama dan lelen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaron gidansa ne sawatu bin Zaid sai aka ce shi ne ya kamata shi kenan sai usama ya je ya ce manzala ta sama a yi wa matan nan afuwa mana mutane suna ta magana manzala sama sai fushi ya hau bari sai ba. manzala sama hankalin sai tashi yace atash'una fi haddi min hududillah yanzu za ku zo kuna neman alfurma a cikin haddi daga cikin haddodin Allah Allah ta'ala ya ce bara'u wa bannan wasariqu wasariqatu za a jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim bara'u a yanke masa hannu in mace ce ma sai sata a yanke mata hannu barauniya hukuma ne daga wajen Allah ta'ala Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaran ko masani ne yana da hikiman da yasa ce a yanke hannu da ya dauka yanzu za ku zo kuna neman taimako abin nan ceto kana neman alfurman a bar wani kada a masa hajji? sai ce to bari ga muku abun da ya halakar da waɗanda suke kafin ku sun kasance idan mutum mai matsayi yayi sata mai matsayi Ina da dangi masu matsayi ko yana da kuɗi ko mai mulki ne in yayi sata sai su kyale shi ba za su yanke masa hannu amma idan wani kaskantacce ne yayi sata to sai a zo a yanke masa hannu ce wannan shi ya halakar da su yace wai mullahi law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqadatu yada yace na rantsi da Allah idan da fatima yar muhammad wato yarsa kenan yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da fatima yata za ta yi sata wallahi sai na yanke hannunta kaga kacce nan karshe don manzo sa ce ki cewa ke fatima fatima tu bub'atun minni tsoka ne daga gare ni saboda sonta da yake yana cewa tsoka ne daga gare ni amma ce wallahi in ita ce sata sai ya yanke hannunta to waye ba za a yanke wa hannu ba ai rashin yanke hannun shi ya kawo sata in mutu yayi ba za a yi ba idan wani maɗaukaki ne a kyale shi in wani kuma gaba garin mutane ne a tsayar masa a tsayar masa da hajji na abu kuma yana nan wallahi akwai kasashen da suna shari'ar musulunci amma saboda ana yanke hannu da sauransu din nan idan irin yan ƙasa ƙasan ne suka yi satan kawai in ga maka yana da wuya mota ta ɓata a ɗauke ta amma a ƙarshe zo a ce maka an gano ta yara ne suke wasa da ita in wani ne kuma can za a kama ta yanke masa hannu to wannan duk shaidan ne yake sa mutane irin wani bara ma je kotun ba kawai da zaran jami'an tsaro sun dan kawo ja wannan ai shabab ma abin nan matasa ne suke wasa suke wasa da ita yara ne so ba a ba a ce to a haddi to ai in ba a haddin masifa tana sauka a cikin al'umma ne wai mai ja mana bala'in da ake ciki na rashin tsaro ba rashin haddin bane yanzu mutum ya san in ya kashe za a kashe shi za a yi wannan abu ne amma ya san an ya kashe ma za a kama shi a zo a bada belinsa shikenan duk barnan da yayi ana iya bada belinsa da an nuna kuɗi shikenan to yanzu za a daina barnan ai tun kafin zuwa musulunci laraba suna cewa alƙatlu amfalil kisa ya fi karar da kisa kun san ma na maganan idan duk wanda ya kashe za a kashe shi za a daina kisa shine kisa ya fi karar da kisa ta hanyar kisan ne za a karar da kisan kisan ya kare amma in ba a kisan kuma to kullum kisan karuwa yake raya kisan ake yi kisan karuwa yake to kuma ka Allah ta'ala ya faɗa sai dai ubangiji ta'ala mai fasaha ne ba shi bai ce alqatlu amfani abin nan min ba. sai ce kun fil qisasi hayatun ya ulil alba walakun fil qisasi hayatun kuna da rayuwa a wajen qisasi wajen rama kisa to zai sa ku rayu kaga babu kisan kenan za a daina kashe ku aka ce to wancan ba fasaha magana sun sun maimaita kalman katlu sau biyu suka ce alkatlu anfa da katli kasa kalman kisa ta abin nan ta maimaituwa sau biyu a jumla ɗaya wannan ba fasaha Allah ta sai magana yi eh, amfani da kasuwa shine ramuwan kisa ramuwan kisa yana sa rayuwan al'umma don wani bai zai kashe ba wani in yi niyya ma ga an kashe wani shikenan shi ko wani nan ta'adda ne zai kashe mutum talatin da ya kashe da aka kashe shi yanzu ba a raya mutum ashirin da tara ba to da haka dole sai an sai an yi wannan kafin a zauna lafiya galibin ta'addanci da rashin zaman lafiya da sace-sace da ake yi da barna da fasikanci da taɗe da sauransu duk rashin tabbaka shari'an Allah ne inda ana tsabbaka shari'a musulunci wannan abu zai faru ba ubangi ta shi ne mahalicin mutane kuma ya san abin da zai hana su wannan barnan ya shir'anta duk lokacin da aka bar wannan ko dole za a shiga cikin cikin wahala za a shiga cikin wahala so manzo su ma yace bai za a yi haka ba shi a gabansa saboda wani yana da matsayi sai a kyale shi ba za a masa hukunci ba kuma ku duba yace wallahi da yatsani ta imata ta zai yanke hannunta inda ake ɓoɓɓoye laifuffuka na mutane saboda matsayinsu ana ta daddanne su ana daddanne su idan siyasa ne ake ma sai yan adawa ne wani lokacin zaka ga su ne ake hukuntawa idan kana tare da mutum duk laifin ne baka ganin laifinsa a wuraren shari'a kuma in kana da kuɗi kawai kai ne mai kai ne mai nasara in kana da kuɗi gane da gaskiya ka ba da kuɗi kawai shikenan sai ce babu kai ne kawai ka riga ka yi kawai wannan ko bai da kuɗi komin gaskiyansa sai zama bai da gaskiya sai dai an samu alƙali mai tsoron Allah na Allah baya karewa ana samun su amma abubuwa sun taɓarɓare saboda alfurma mutum criminal ne ya yi kisan kai ko ya yi fashi da makami ko ya kidnap an zo an kama shi za a masa hukunci amma na sama da wannan alƙalin ko 'yan sandan na saman suna ta kira wannan a suke ki ai saboda wai yana da matsayi wai ko wasu manya sun yi magana sai ka ga an yi haka haka kawai sai a nemi kes ɗin a wasu sun yi magana an sake shi kawai komin laifinsa sai kuma gobe zo ya sake yin irin wannan laifin kuma don ba dina zai ba tun da ba a masa hukunci ba amma manzon sun ce wallahi ko Fatima ne ya ta ta sata wallahi sai na yanke hannunta don duk shugabanni haka suke yi ai kenan so wannan ceto a abun da yake na haramun ko kuma neman alfurma wa wani abun da yake na haramun to wannan mummunan neman alfurma ne Allah bai yarda da shi ba yasa wannan ayat ce man yashwa shafa'atan hasanata kaga abin nan neman alfurma mai kyau sai akwai neman alfurma mummuna shafa'a sayya ka ne kai kai ka nema wani alfurma a bashi riba ko a bashi cin hanci ko ya karbi cin hanci ko ya bayar Ta biya masa bukatansa wannan mummunan ceto kenan ko su abubuwa na haramu Ya sa ubangiji ta'ala a ci gaba da an yace wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqima duk wanda ya ceto kuma mummuna wato shine nema wani alfurma nema alfurma mummuna to wannan zai zama yana da shi ma wani rabo na alhaki a ciki ka nema wani alfurma mummuna alfurma shine abubuwa na haramun din kenan amma da bai halatta ba so yanda mutane suke a yanzu su haramun din galibi neman ta suke yi in za ka masa hanya ya fi haramun din ma to kai mutumin kirki ne a wurin nan ka dora shi inda yanzu ko aiki mutum yake so ya fi so inda zai samu cin hanci inda zai zai cuci gwamnati ko cuci al'umma inda zai zai corruption zai inda zai abinda zai barna ta dukiyan al'umma ko kuma zo ana ba shi cin hanci daga nan ne wajen moro-moro ba wai yana son wuri ne inda zai kubuta da albashinsa kawai da sauran haƙoƙansa na allowance ɗinsa ba a'a ina zai samu kuɗi ta haramun wannan in ma ya kana da matsayi za a kai ka irin wannan wuraren to kaga wannan shafa'a sai ya yi duk da ka alfurma ko ka nema masa alfurma a kan shi a wannan wurin to ka cuce shi ka cuce shi kuma Allah bai zai barka ba shine ma'anan lahu kislun minha shi ma yana da wani bangare na alhaki kuma Allah zai jarrabe shi zai jarrabe shi da sababin yayi wa wani hanya ya fada haramun Allah bai zai kyale shi ba muka ci dukiya ta haramun ba ka da kwanciyar hankali ba ah, za ka ci daɗi kila ka gina gida da sutura amma fa baka da kwanciyar hankali Allah bai zai kyale ka ba ai Allah bai zai kyale ka ba tun a nan duniya ba za ka samu nisuwa ba hadisi na gaba wa an ibn umara wanne ne kam wa an ibn abbas ko wa ibn abbas radiyallahu anhuma fi fi barira wa zawjiha قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فقال يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قال لا حاجة لي فيه رواه البخاري وانا حديث البخاري روى توشي وعن ابن عباس لقى الله بن عباس رضي الله عنهما الله يرجد في قصة بريرة وزوجها أتكتم بريرة لمدينتا بريرة إتتي بي وردة كده برين قاري تفسر قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يبقى متى yace law raja'ti da kin koma wajen mijinki mughis qala sai ta ce ya rasulullah ta'muruni kana umurta na ne qala sai ta inna ma ashfa'u ina nema masa alfurma ne qala la hajata li fihi sai to ni ko ba da bukatansa in je nema alfurma ne ba zan koma ba bayan umarni ne kamar ni zan koma masa rawal bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi wato ita barira da bai wace. to sai ta zo ta samu aisha ta ce an dora mata kuɗi akan ta fanshi kanta ba za ta iya ba aisha ta taimaka mata shine aisha sai ta taimake ta sai ta biya mata wannan amma kafin ta biya ta gaya wa masu ita wato iyayen gidanta kenan zan biya kuɗin barira na yanta ta amma wala'i na wani wato shugabancin ta zai zama yana karkashi na da ka ce a'a yanta ta amma mu ne za mu shugabance ta wato ta yanda tana yarinyar gidansu ta yanda in ta mutu ba ta da mai gado su za su gade ta sai ta zo ta samu manzala sama ta ya rasulullah barira ta ka mini kokanta tana neman taimako don ta samu yanci na ce dan sai ta yin yanta ta amma shugabancin ta zama yana karkashi na ta zama yarinyan gidana sai suka ce sam su ba su yadda ba manzala sama ya ce ki yanta ta din ki yadda da shar'in kuma ki yanta ta ta zama ya sai ta da sai aka yanta ta sai ta zama ya sai manzala sama sai zo ya hau kan mimbari tare jama'a yace ma ba ya aqwamin na kaza wa kaza ya mutane za su dinga faɗan kaza da kaza Ya yashtariduna shuruɗan laysat fi kitabillah su dinga kafa wasu sharuɗan da suka saba wa alqur'ani da hadisi to sharuɗan da suka saba wa shari'a ka ce wai za a sai daiwar ka za a inta ta amma ka ce wa kai ne shugaban ta har yanzu Ya ce kullu shar'in laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata shar'in duk sharaɗin da baya cikin littafin Allah wato ya saba wa littafin Allah ya saba wa shari'a wannan sharaɗin shirme ne ko da ya kai sharaɗi ɗari ko ka yadda da shi in kuka yi abun sharaɗin ya zama shirme ba za a bi wannan sharaɗin ba sai ta inna malwala uliman a taƙa yanci na wannan wani taka na wanda ya yanta ne saboda haka kenan wannan sharaɗin ya zama banza Aisha ita ce shugaban barira ta zama yarinyar gidanta wanda yanci shi yake da shugabanci akan bai wanda ya yanta kenan ta zama tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana wajen Aisha ta zama yarinyar Aisha kawai kana aikanta duk inda za ta je wata ran manzon Allah ya fita da dare. ya bar ɗakin Aisha ya bar gidanta sai ta ce bari raki bi shi a hankali ki ga ina zai je <laughs> ki dan duba ki ga ina zai shiga ta dinga sanda tana bin sa tana bin sa sai ta ga ya ji ya shiga bati'a makabarta ya shiga makabarta yi wa mamatan addu'a ya dawo ita za ta ce makabarta ya shiga to wannan hadisin na barira ya nuna mana cewa duk sharaɗin da ya saba wa alƙur'ani da hadisi sharaɗi na shirme ba za a aiki da shi ba sannan barira tana da wani sunna banda nan sunonin ta uku ne ga wannan sharaɗin da ba ta littafin Allah shirme ne kuma alwala uliman ataka wanda ya yanta shi shugabanci na biyu abin mu zo kan na uku yana cikin wannan kisan na uku na biyu shine manzala sallama ya zo gurin Aisha sai Aisha sai ta bata wannan sai sai akwai abun ce eh, akwai sadakan da aka bawa barira na Juyino an ba ta sadaka kai kuma baka cin ba ka cin sadaka kuma zan sama ba a cin sadaka iyalan gidansa ba sa ci saboda sadaka kazanta ne kuma akwai kaskanci a cikinta eh, in mutum ya baka kyauta to ya karrama ka ne in ya baka sadaka kuma ya tausaya maka ne ya za sai aka hana manzon sama ya ce sadaka ko zakka ne bai zai ci ba saboda wani dauda ne ka cire kana neman tsarkin dukiyanka to manzon sama shi ba cin sadaka wata ya wuce wani dibino a hanya ya ce wannan dibinon ba don ina tsoron ya zama sadaka ba ne da sinaci sai wuce saboda tsantseninsa kar ya ce ya zama sadaka ne don gudun haramun sai aka ce ai wannan sadaka aka ba bari ya ce ba ni na ci sai karba sai ya ci ya ce a wurinta ne sadaka amma mu kuma a wurinmu kyauta ne mu ta ba mu kyauta ne ita ne yake sadaka a wurinta ka fahimci bayani yanzu misali kamar mutum ne mawadaci shi ba cin zakka sai aka baka zakkan dubu goma shi kuma zai aurar da yarsa ko zai abuwa sun ka ɗan yi zumunci misali sai ka ɗauki dubu goma sai ka bashi to bara ce ya ci zakka ba bara ce ya ci zakka ba kai ne a wurin ka zakka shi kuma wajensa me kyauta ne ko uba ya baka zakka na dubu goma sai ka ba wa matar ka kyautan dubu goma to ita a wurin ta ba zakka ba ta ba ta ci zakkan mijinta ba bara mutum bai ci zakkan ɗansa ba sai ka ba wa dan zakan ko babansa ba zai ci zakan babansa ko dan bare ci zakan dan sa sai ka bawa baban kyautan to shi auren sa kyauta ne shi sa malamai suka ce haramun ba ta ketare wuya biyu inda ma haruma bi kasbihi ne hanyar da ka zama kuɗin ta haramun ne in ka ba wani shi ko haramun din ta shafe shi ba shi ma ma haruma bi kasbi amma ba ma haruma bi aini ba kama a ce kai sana'anka akwai algush a ciki ka sa algush ko kuma riba ta shiga ciki ka samu wasu ɗan kuɗaɗe sai ka je ka ba wani to shi a sa halal ne kai ne haramu amma in ma ruwa bi ainihi ne asalin abun haramun ne ka kwato kuɗin wani ne to in ka zo in aka zo aka baka kai ma ka zama barawo mutum ya sato kuɗin wani sai zai baka sai ka cinye a'a ya je mero mai haƙƙi haƙƙi wannan ai haƙƙin wani ne amma wanda ya samo ta wasu hanyoyinsa wanda suka saba wa shari'a ai nasa ne ba na kowa bane amma kuɗi ne na haramun to in ya baka kai bai zama bai zama haramun a ka ba ina ta mun fahimta amma fa ba wai ka ɗaure masa gindi kuma akan ci gaba da da cin haramun ba bukata ta kama ya maka shikenan zai biya ma kuɗin makaranta zai baka zai fa abinci ka ci wannan duk wata shafe ka ba amma idan na wani ne haƙƙin wani ne kuma ya baka to wannan bai halatta bai halatta ka karba ba ba halatta ka karba to barira an ba ta sadaka manzon su ma ya ci sadakan amma shi auren sa ba sadaka bane kyauta ne ita ne ta bashi ita ko barira auren ta sadaka ne to abun nan na biyu na uku sunna ta uku shine isan barira ne aka gano idan bawa ya saki abun nan idan bawa yana aure da baiwa sai aka yanta baiwan to ta zama ya to idan ta zama ya tana da zaɓin ko ta zauna da mijinta ko kar ta zauna da shi domin yanzu ajinta ya wuce namijin shi bawa ne ita kuma ita kuma baiwa abin nan ya ce to farida da aka sake ta abin nan da aka yanta ta tana aure da al-mughis mughis din nan bawa ne shi nan sai aka ba ta zabi shi nan sai ta zabi kanta sai ta yabu da shi yanzu auren su ya lalace duk bayan da za a yi bawa ya zama shugaba a ya zama miji na yafi inda yardanta ta yadda haƙƙinta ne idan ta yadda babu matsala ta ta rage wa kanta aji ne kamar mace ce ne kuɗi ta auri talaka kaga ita ta rage wa kanta aji ta idan ta babu wani babba wani matsala to sai abun nan sai ta sai sai aka riba aure to sai Allah ta'ala ya sa jaraba na soyayya wa wato shi mugis din ga ita barira sai zama yana son ta so mai tsanani wanda son ma babban misali ne namiji so mace irin wannan sai yana ta neman alfurmanta don Allah ta ya kurita da gidansa ta ce a sai ya ta da gidansa ta ƙi ta yadda har ya kai ga duk inda ya je tana bin sa in ya je ta shiga wannan gidan ya dan rakube yana bin ta yanzu inda ta je ya dan tsaya a gefe shi dai alfurma yake nema don Allah ta taimaka kai har kuka yana yi saboda mai saboda ta dawo gidansa manzala ta sama sai ji tausayin mujis ya ji sa. ya ya sabon sai ce da Allah ba kwa mamaki irin son da mughis yake wa barira da irin kiyayyen da barira take wa muhis duk da bala'in so da yake mata ita kuma wannan abun ba abun da yake kara mata sai kinsa ta ci ta yadda da shi to shi da abun ya kai ya kawo maza sama yake son ya nema mata ya nema mata alfurma a wajen barira ta dawo ta dawo rinsa sai ke cewa barira laura ja'ati barira ina ma da a ce ki dawo wajen mijinki mujis auren ku ya koma a wata riwaya na ibnu maja yace fa innahu abu waladi shi fa baban ƴaƴanki ne ki yadda mana ki dawo da ke to shine sai barira ce cewa manzo Allah ta sama ya rasulullah ni kana umurta na ne saboda in umurni ne dole ka bi saboda falyahdhar alladhina يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تصيب أو تصيبهم أو يصيبهم عذاب عليم so da haka duk wanda ya saba umarnin سوى Allah ta fitina za ta same shi a duniya shi ne da mai radadi a lahira to shine take son ta ban mace ta ya rasulullahi umurta na kake yi in umurni ne nan? ko ba na so zan koma don ba isa ne saba maka ba sai manzo sama ya ce qala wato umurni ne ko shawara sai manzo sama qala sai ya ce inna ma ashfa'u ce ni ina nema masa alfurma ne ceto nake yi neman alfurma ne amma ba umarni ba ne. ita ce la haja talifi inda haka ne wallahi bana bukata ana bukata nan ko manzala ta sama ya kyale ta bai tilasta mata ba wato cewa da nake ki koma nan neman alfurma ne nake yi masa amma ba umarni nake baki ba ita ce to bana bukata ba shikenan kuma aka gane dole ya haƙura babu yadda ya iya to wannan kaga akwai darusa a ciki akwai darusa darasi na farko shi ne, wato kiyayya ta kan sa mace duk yadda kai ba za ta koma gidan mijinta kiyayya haka kawai ana iya samun wannan kiyayyan yanzu da suna zama zama na soyayya a sai saboda a lokacin ajin su ne yanzu da aka daga ajin ta sai ta ji ba za ta iya ba za ta ci gaba da rayuwa da shi ba za ka iya ba. wani za ka samu yana da arziki a wani mace ta aure shi don arzikinsa ne da ya talauce kawai sai ta ce ba za ta zauna da shi ba sama da ƙasa ce ta ce sam ba ta son sa ba ta zauna da shi ba to kaga ana samun irin wannan to wannan abu kiyayya a zuciya da kuma so wani lokacin fa ba yin dan adam bane ba yin dan adam bane Allah zai iya jefa son wani a zuciyanka ba tare da ka sani ba. zai iya jefa kin wani a zuciyanka kuma yanzu irin wannan kiyayyen da wata kiyayya ce da bata taka kara ta karya ba da za ta yadda ta koma da manzon sama ya ba ta shawara amma kiyayyen ta kai ne tana ga idan ta je ta zauna a wurin sa ma ba za ta bashi hakkin sa ba ba ta bukatan sa kamar yadda wata mata ta zo ta samu manzon sama ta ce ya rasulullahi biji ba na son biji na kuma ina tsoron in zauna da shi in fada cikin kafurci don ba zan masa kiyayya ba kenan manzon Allah ya ce mayar mata da gonanta ya mayar mata da shi shikenan aka riba su to sannan abu na biyu a nan da wasu waliye suke dagewa cewa yasu dole ta koma dole ta koma sai ta koma in ba haka ba ni ba ke a ai da manzala ta sama ya bawa barira umarni ta koma kuma ko bai sai ba ni ba ita ba in yace ki koma umarni yake ba ki za ta koma saboda mai saboda ana duba kuma in ta koma wani irin zama za su yi to kiyayya riga shiga tsakaninsu kai ka ce wai yar kan tole ta koma in ba ka ba ni ba ke zan tsine miki ai ita ma tana da haƙƙi a kanka ai tana da haƙƙi a kanka in kai ka bi dukkan dabaru ka gamsar da ita taki wallahi bayan da ka iya ka kyale kawai su rabu kowa ya je Allah ya haɗa su ai ubangiji ta Allah ya faɗa wa in ya tafarraqa yubani Allah kullu min fa in suka rabu kowa Allah zai haɗa shi da rabonsa saboda za ka dage cewa wai dole sai ta koma ka shigar da ita kunci wakila ta jika wa mijin gijigam wata guba ta je ta kashe mijin ba a shayi ba ne ko a je a zauna bara ta masa biyayya ba yanzu wannan sabiyan da take cewa Allah tana tsoron kafurci bayan tana musulunci ai tana tsoron mijin mijinta biyayya ne ta je ta faɗa wuta ce gara a raba su to kana son ta je ta zauna ba ta wa mijinta biyayya ta je ta faɗa cikin wuta ni ba zan yi ba bari ba zan bari ba kaga dole ka duba kokarin da za ka yi in kana ganin alheri ne ta koma gidan bijinta, to da Allah ka yi kokari ka gamsar da ita da hujjoji in ta gamsu shikenan da son ran ta ta gane ta gane ta koma in ko ta ki gamsuwa fa babu yanda ka iya wallahi dole ka bari su rabu don ga manzon Allah ta sama duk tausayin da yake ji na mughis amma bai tilasta wa barira ta koma ba amma ya nema mughis a furma ya ba ta shawarin ta koma amma duk da haka ta ce ita kam ba ta bukatan sa ba za ta kuma manzara sama sai ya kyale ta shi kenan kuma ko da kai ma sai ka kyale wannan shine sulhu ba wanda ya iya sulhu amma a ce dole dole dole dole to wannan abun gaskiya akwai matsala a cikin sa domin ko an yi shi ba lalle ne abun ya kyau kuma har abada yarka tana jin haushinka ko kanwarka tana jin haushin ka ka tilasta mata akan abun da ba ta da kwaɗayi shi ko aure an gina shi akan soyayya ne wajen alabai na kuma wa rahma soyayya da ƙauna in ba soyayya ba ƙauna kauna shikenan sai ka ga auren ko bai zai armashi ba a cikin kunci za su dinga rayuwa ubangiji ta za kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh